إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a wannan yammaci na litinin yau 22 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kuma mun kwana akan aya ta 102 kamar da muka saba muna amsa wasu daga cikin tambayoyi masu ma'ana da muka samu akwai wanda ya rubuto tambaya daga ya ce daga agadas cikin kasar nijar yake tambaya game da 'yan agaji lokacin da ake sallar juma'a ya ga su suna ta ɗimi suna hira maimakon a ce da su ake ko suna sauraron hudu ba ko kuma da su ake sallah to shi ne yake so ya san menene hukuncin yin hakan a ‘yan agaji ko kuma jami'an tsaro ko duk waɗanda aikinsu yake da alaƙa da gudanar da sallah to a shara'ance suna da dama su yi aikinsu musamman ma kasancewar sallar ba za ta tafi daidai ba sai da wannan aikin nasu idan har aka ce babu aikin nasu gaba ɗaya to za a samu matsala wajen sallar za ka shari'a ta musu rangwame suna iya yin aikinsu ko da kuwa a lokacin da aka ce in ana hudu ba a yi shuru ne yayin da suke kokarin su tsara abubuwan hawa na mutane da inda ya kamata aje su da inda za a shigo musamman kuma a wannan yanayi da ake ciki na halin rashin tsaro wanda dole-dole ne sai an samu irin wannan ba a kasar mu ba ma hatta kasar da take tana da tsaro din sosai fiye da tamu irin waɗannan din ya zama ya zama na dole ne a samar da su zaka ga ƙasa mai tsarki ko ce ƙasar Saudiya a haramaini za ga akwai jami'an tsaro waɗanda suke cikin aiki ko da yaushe hatta lokutan da ake sallah wasunsu ma za ka ga cewa ba sa samun tsayuwa cikin sausi sallah suka yi sallolinsu kafin lokacin ba na kafin a fara tayar da sallah su za su yi tasu ko kuma bayan an gama za su yi jam'i saboda tsayawa a daidai lokacin da ake sallah domin kula da shigi da ficin mutane da kuma zirga-zirga da kai kawo akwai sanda a limamin harami yana cikin sallah kawai wani yawo kansa to ba dan Allah ta'ala ya ya sa akwai waɗannan da suke tsaye a kansa ba to da ba san me zai masa ba yawo kansa da suka ruga bayan yayi sujada kaga kowa yayi sujada ba ka sanin wane ne zai taho kanka shi kuma kawai yayi kukan kura yawo kansa ko yanzu kai sacin a YouTube zaka ga zaka ga incident din zaka ga abin da ya faru to su waɗannan su suka yi kukan kura suka cafke shi to wannan idan da makami a tare da shi shike da sai ta aji takila wani ne wanda yana cike da wato kiyayya ga musulmi saboda haka shi ya shirya kansa cewa zai zo ya kunar bakin waki ko da za a kashe shi shi ya yi wannan aiki to irin wannan kaga yana da amfani musamman a wannan zamanin da abubuwa suka tabarbare suka rikirkice ba kamar da ba ake zaune lafiya ba wanda ya damu da abin da wani yake saboda ka wannan babu babu komai a cikinsa la iyaka ya zama na an raba aikin wannan satin wasu su yi wasu samu sallah kai ya zama na kuma mutum a rayuwarsa gaba ɗaya ba a sallah da shi zama na an raba aikin wannan ya yi wasu satin kuma wani zama na da abin nan tenuwa ce wannan tenuwa su ta zo ya sai kuma watakila sati biyu ko uku ko ya sau ɗaya a wata gwargwadon yadda ake da yawa yan agajin sai su rarrabu wasu zama sun yi aiki a wannan satin ba su sake yi ba sai kuma ko bayan sati biyu ko uku sai ga cewa sun samu duka falalar sun samu falalar sallar juma'a sun kuma samu falalar wannan aikin da suke yi wa al'umma sai kuma mai tambaya da yake tambaya shin wai su ma ya dudu wa ma dudu an aiko musu da manzo to ai babu wata al'umma face Allah ta'ala ya aika mata da haka Allah ta'ala ya ce wa kulli qaumin haj wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Allah ya ce babu wata al'umma face mai gargadi ya fita inda take ko kuma kowaɗanne mutane akwai masu shiryar da su saboda haka su ma kamar yadda muka ce mutane ne kamar ba wai wasu mutane ne da suke da wata halitta daban da ta sha bamban da tamu ba su ma 'ya'yan annabi adam ne alaihissalam iran mutane gare su illa iyaka ne kawai mutane ne wanda suke mufsidu da fil ardi kamar yadda Allah ya faɗa mabarnata ne a doron ƙasa saboda haka su ma kira ya je musu illa iyaka ne kawai ba a samu a cikin su cewa sun yi imani ba kuma ko da akwai wanda suka yi imanin sun fito daga cikin yajuju domin sun dawo cikin jama'a kaga ba aka ci gaba da nuna suka ce ga ya juju ba ya riga ya riga ya zama saurin kamar ya shigo cikin jama'a ya saje da jama'a saboda haka wannan maganar an aika musu da manzo haka ne ba haka ba Allah ba zai musu azaba ba hadisin da muka karanta a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai ce wa hadisi Abu Sa'id al-Khudri ib'ath ba'atan nar ka fito da ka san wuta daga cikin zuriyarka inda ba aika musu manzanni ba Allah ba zai sa a sa kama su a sa su ta ba Allah ta'ala yana cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabta wani ba sai mun aika masa da manzo tunda kaje har Allah ta'ala ya ce a ebo daga cikin yan wuta zuriyar annabi Adam annabi Adam alaihi salam kuma an ebo daga cikin yajuju an ebo mutum dubu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an dau mutum daya kaga wanda ya nuna cewa suna daga cikin waɗanda aka aika musu da manzo suka bijirewa abinda Allah ta'ala aika musu idan kuma wani ya tambaya to wa sunan manzansu ba lalle bane ka san sunan manzansu saboda ba duka annabawa muka sani ba shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya gaya masa ba duka annaba ya gaya masa ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikinsu akwai wanda mun labarta maka labarinsu akwai kuma waɗanda ba mu gaya maka labarinsu ba saboda haka ba lalle ne mu san wanda manzo ne ya je cikinsu ba kuma ya musu wa'azi sai kuma wanda yake tambaya shin matsar kabari shin za ta shafi hatta bayin allah na kwarai na'am matsar kabari za ta shafi duk wani wanda za a binne a ciki sai dai kowa gwargwadon irin da kowa da gwargwadon da za ta matse shi annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sa'ad ibn mu'az sayyidul aus lokacin da ya rasu shugaban kabilar aus lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa اهتز عرش الرحمن لموت سعد الأرش الله برحمة ياجر جزا سبو لمتور سعد wanda yana nuna maka darajarsa da falalarsa da matsayinsa a wurin Allah da yadda har al'arshin Ubangiji ta'ala zai girgiza saboda shi amma duk da haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna lil qabri inna lil qabri dhamma law naja minha ahadun la naja minha sa'd ibn mu'adh kabari yana da matsa da akwai wanda zai kubuta da gare ta da sa'ad ibn mu'az ya kubuta saboda haka sai dai kowa da irin yadda abin zai zo masa sannan shi mumini da ƙarshe ubangiji ta'ala zai yalwata masa gabarinsa Allah ta'ala zai ce wa mala'iku ifrushu lahu min dimil aljanna a nuna masa masaukinsa aljanna sannan a ce a yi masa shimfiɗa da zai hango aljanna daga inda yake a ce haza maq'aduka ga masaukinka ga mazauninka daga lokacin ya rika samun wato ƙanshin aljanna yana bugo shi hucin aljanna da daɗinta yana bugo shi a cikin kabarinsa har lokacin da Allah ta'ala zai tashi kiyama wannan shi ne bambancin wanda yake kafiri ko munafiki da kuma wanda yake mumini sai kuma wanda wani yake tambaya cin shin annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna sallah na'am suna sallah alqur'ani ya faɗa mana cewa annabawa suna sallah annabi ibrahim alaihi salam ila cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء da shi ne abul anbiya ce ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah ka sanya ni mai tsayar da sallah lokacin da ya kai zurriyarsa a hajar da ɗanta ismail alayhi salam lokacin da ya kai su makka ya aje su a ga cikin addu'ar da ya yi ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أدواك الشقاية أقيت يا أجي ذرية سألت يا أبنجي دنس سيد سلة شكاقا النباوى سنة سلة الله تعالى يقى النبي موسى عليه السلام وأقيم الصلاة لذكري ka tsaye da sallah don ambato na nabi shu'aib mutanen suke cewa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala min amwalina ma nasha sallar da kake yi ce take sa kana cewa mu bar abin da muke bautawa mu rika bauta ma wani shi kadai ko kuma mu daina yin abin da muka ga dama da dukiyar da dukiyar da dukiyar illa iyaka ne kawai kowace al'umma akwai sigar sallar da aka shar'anta mata ba lalle ne ya zama na an shar'anta mata sallah irin yadda aka shar'anta mata ba ila akwai kowace al'umma da irin sigar da aka shar'anta mata ta ta sallar amma dai sunanta sallah sunanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbo salloli lokacin da ya karbo salloli ya gamu da ya zo sama ta shida kaga ya gamu da annabi Musa alaihi salam ya tambaye shi nawa aka shar'anta masa ce an shar'anta masa abin nan salloli 50 kaga yace ya koma ya nemi rage da yake cewa ni na gwada banu Isra'ila sun abinda bai kai haka ba sun kasa kaga ashe su ma an shar'anta musu sallar sai dai kowa da yadda tashi siga sallar take sai kuma wanda yake tambayar cewa a yarinya ce ce shekara 11 ba ta sha wasu ta sha azumi kuma ta dau azumi tunda ta dau azumi bayan la'asar haka sai jini ya zo mata shi ne farkon abinda ta gani na jinin al'ada a rayuwarta to shi ne yake sambaya cewa ya azuminta wannan ya kuma wanda ta sha to a lokacin da ta ga wannan jinin ya aka ga wannan jinin tare da ita lokacin ne ta zama ai abinda ayyukan ibada sun waje ba akan ta wato ta zama mukallafa daga lokacin ne za a neme ta da aikin ibada ba kafin wannan ba saboda haka wannan azumi na ranar daban babu shi sannan kuma ba a cewa ana binta bashin wannan azumin ko kuma azumukan da suka gabata saboda haka da tashi gari za ta tashi da azumi tun daga lokacin azumi ya zama wajibi a kanta sai kuma yan uwa da suke roƙon addu'a ko da yaushe muna fatan Allah ta'ala ya biya wa kowane musulmi addu'a sa ta alkhairi abinda yake damun mu Allah ta'ala ya yi mana بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئ
أفحسب الذين
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم بها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً
Allah ta'ala ce afa hasiban ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya shin tsammanin waɗanda suka kafirta za su riki wasu bayina ba ni ba awliya majibinta al'amarin su inna atanna jahannama lil kafirin nuzula lalle mu mun tanadi jahannama domin ta zama sauki ga kafirai a jiya mun fara bayani game da wannan aya cewa ubangiji ta'ala yana wato jan kunne da gargadi ga waɗanda suke mayar da wasu ba Allah ba su zama su ne majibuntan al'amarinsu maimakon su mai da al'amarinsu ga Allah su bauta wa Allah sai su riƙi wasu waɗanda suke ganin cewa suna da kusanci ga Allah suna da kusanci da Allah da cewa za su taimake su za su amfane su a gaban Allah ko ba su bauta Allah ba inda sun bauta ba waɗannan to za su yi musu amfani a gurin Allah Allah ce wannan zaton da suke yi zato ne na banza zato ne marar tushe marar makama masu bautar mala'iku ko masu bautar annabawa ko masu bautar salihai da waliyan Allah waɗannan suna yin abin da ba zai amfane su ba kuma waɗannan da suke bautawa ranar gobe kiyama za su bitilce ko ce za su wato bara'a da su za su barranta da su kalla sai yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda za su kafirce wa ibada da suka yi musu su zama kishiyoyinsu kamar yadda ajiya muka yi bayanin yadda annabawan Allah da mala'iku kowa zai wanke kansa a gaban Allah ta'ala cewa ba da izininsa ne aka yi masa bauta ba to Allah ta'ala ya ce inna atanna jahannama lil kafirin nuzula hakika mun tanadi jahannama don ta zama sauki ga kafirai ubangiji ta'ala ya ce ya tanadi jahannama lilkafiri na nuzula annuzul a wasu malamai sun fassara shi da manzilan wato masauki wasu malamai kuma sun ce annuzul shine ma yu'addu lil ma ya'udduhu lil insanu li dhayfihi abinda mutum yake tanadarwa bakonsa abinda zai tanadar masa na abinci da abin sha da gurin hutawa wannan shine larabawa suke kira annuzul to anan zamu ga Allah ta'ala yana cewa ya tanadarwa kafirai nuzul wato kamar a ce an tanadar musu liyafa an tanadar musu kayan da ake tanadarwa bako a cikin wannan akwai shagube da ubangiji ta'ala yake musu to kamar abinda suke yi a nan duniya na rike wasu ba Allah ba suna ɗaukan haƙƙin Allah suna ba su na bautar wani ba Allah ba na biyayya ta ƙarshe ga wani ko da kuwa za a saba wa Allah suna yin haka da zumbar cewa a lahira za su samu tagomashin abin da suke yi a gurin waɗannan suna yi ne da zumbar cewa a lahira za su samu kyakkyawan tarba da karbuwa a gurin Allah ta'ala za a tanadar musu gurin da za su huta to shine Allah ta'ala ya ce eh za a yi musu tanadin gurin amma menene gurin hutun da za a tanada musu shine jahannama saboda haka in ana hutawa a jahannama to za su huta in ana jin dadi a jahannama to za su ji dadi in ana samun liyafa a jahannama to za su samu saboda haka kaga akwai shagube a ciki a kirawo wannan abin wato a kirawo jahannama da abin da yake cikin ta na mummunan sakamako mummunan abinci da mummunan abin sha a kirawo shi liyafa daga akwai akwai shagube a ciki akwai kuma tahakkumi a ciki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa bashirhum ko fa bashirhum bi azabin alim abin albishara ka'idar larabci albishara shine al-ikhbar bima yasur a baka labarin abin da zai faranta maka da shi yake kira albishir to sai Allah ce fa bashirhum sai ce bi azabin alim ayi musu albishir amma da azaba mai radadi kaga hada kalmar albishir da kuma azaba to kasancewa akwai kokana da kuma ƙara fusata ko wato batawa wanda ake gaya ma wannan rai ce abinda ake gaya maka wato abinda zaka iske na azaba shine bisharar da ake maka ko kuma Allah ta'ala ya ce wa dan wuta zuq innaka antal azizul karim zuq ka dandane azabar wuta lalle kai ne babban mutum kuma kuma mai karamci ya za a yi babban mutum mai karamci kuma a ce a ya dandane wuta ya dandane azaba to kaga hada waɗannan kalmomi yana nuna cewa ubangiji yayi haka ne domin ya ƙara fusata su ya ƙara sa musu bakin ciki da damuwa a cikin zuciya shine Allah ta'ala anan ce inna atadna lil kafirina inna atadna jahannama lil kafirina nuzula mun tana dawa jahan wato mun tana dawa kafirai wato a gurin liyafa abin liyafa a cikin jahannama a wasu malamai suka ce a cikin wato kiran jahannama ko inda za a sa su da farko a kirawo shi nuzul a ce da shi gurin liyafa wato shi kansa yana nuna maka akwai wata azabar da tafi wannan wato wannan azaba ce ta farko tunda ba ko idan ya zo inda za a fara bashi ya zauna ba nan ne zai kwana ba za a kashi guri a kai shi a falo a zaunar da shi a kawo masa abinci ya ce huta ya abin nan an tashi kuma sai a kai shi gurin da zai samu hutun cikakke kai shi wani ɗaki wanda yake a haɗe ya sha shimfiɗa ga katifa mai laushi ga fulo ga bargo ga ac ga waye to kaga a lokacin zai ji daɗin da da bai ji shi ba sanda yana falo to kamar ana gaya musu cewa wannan a jahannama za a fara kai su inda za su fara dandanar kudarsu to amma ba nan ne na ƙarshe ba yadda ka san bako inda ake fara ake shi ba nan ne zamansa na ƙarshe ba su ma a nan ba shi ne na ƙarshe ba saboda ka kiran abin nuzul wato inda za a aje su yana nuna cewa akwai wata azabar mafi tsanani da za ta take jiran su kuma a ƙarƙashin faɗar Allah ta'ala inna a'tanna jahannama lil kafirin nuzula mun tada da jahannama da zan masauki ga kafirai wannan yana nuna maka cewa wuta ubangiji ta'ala ya riga ya halice ta tana nan a yanzu din da muke wannan karatu wutar jahannama tana nan ubangiji ta'ala ya riga ya gama tanadinta lokaci kawai ake jira waɗanda duk suka yi wa Allah ta'ala daurin kai suka kangare je su samu sakamakon su wannan ita ce aqidar ahlus sunna aqidar ahlus sunna wal jamaa shine wuta ubangiji ta'ala ya halicce ta tana nan kuma aljanna ma ita ma Allah ta'ala ya halicce ta tana nan kowanne akwai mazauninsa a gidan aljanna akwai mazauninsa a gidan wuta kowa da aka da Allah ta'ala ya halitta ya yi masa guri guri guda biyu akwai gidansa na gidansa na aljanna akwai gidansa na wuta kowa nan a cikinmu yana da gida aljanna yana da gida wuta sai dai kawai in aka je lahira bayan an yi hisabi idan mutum ya cancanci tafiya aljanna sai ya tafi aljanna wanda ya cancanci tafiya wuta ya tafi wuta Allah ka kiyashe mu to daga baya kuma ɗan aljanna sai su haɗe gidajen ɗan wuta da suka tafi wanda ba dawowa sai su haɗe gidajensu su kuma can ɗan wuta wanda da kai kana da gida a can to tun da ka tafi aljanna shi ke da gidanka sai a haɗe a babu wani ce to an ƙara maka to shi ne yawon tagabon shi ne abinda Allah ta'ala yake sa ya kira ranar zalika abinda yawon tagabon ranar kamunga da kowa zai mai gurbin kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan labarin hadisin sa cewa yayin da bawa ya mutu an kai shi kabari za a nuna masa masaukansa guda biyu za a nuna masa na wuta za a nuna masa na aljanna ce to ga gidanka na wuta da a ce ka aiki wuta nan za ka kai gidanka na aljanna tun da yanzu ka ake aljanna ga gidanka in mutum mumini in kafiri ne kuma a gaya masa a ce to kaga gidan da aka tana da maka aljanna da a ce kayi abin da ake so to da nan za a kawo ka ga gidanka can kuma na wuce can saboda ka can za a tafi Allah Allah ta'ala ya tsare to haka wannan a'tanna kalmar a'tanna tana nuna an riga an tana abinda aka riga aka tanade shi ake faɗa ake cewa a tanna abinda yake nan shi ake cewa mun tanade shi ce ka zo na maka tanadin kaza kaza kaza to ya nuna akwai abin an riga an gama shirya shi saboda haka ubangiji ta'ala ya halicci wuta ya halicci aljanna bambanci da aljanna da wuta inda suke da bambanci ita wuta an gama tanadinta komai da komai an gama tanadin shi ita aljanna mutum na ƙara ginawa na ƙara haɓaka aljanna gidansa na aljanna da ayyukansa saboda haka in ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar wani da shi kake a gidanka na aljanna saboda haka akwai gidan an riga an tanada maka bayan da kasancewa aka iya a baka gida gamsashe isasshe bayan kuma ka je ka ƙara masa wani kyale-kyale ƙara gyara shi ya ƙara fitowa da wasu abubuwan da da can babu a ciki to haka gidan mumini yake shi a aljanna mutum a nan ya risu bi a'malihi gharsan fil janna abin da yake aikatawa a nan na ayyukan kwarai to ƙara da shi yake yi yana ƙara haɓaka gidansa a aljanna shi yasa zaka ji an ce wanda ya kaza za a gina masa gida aljanna wanda ya kaza za a gina masa gida aljanna ba yana nufin cewa ba ya da shi ba yanzu a gina masa a za a ƙara masa akan wanda yake da shi ne na farko da ubangiji ta ala ya tanada masa wannan shi ne bambancin wuta da aljanna amma dukkaninsu suna nan a saɓanin aƙidar mu'tazila da waɗanda suke tafi akan suke tafi akan aƙidarsu su a gurinsu da wuta da aljanna babu su ce wai sai dai an ji ranar alkiyama sannan Allah zai halicci wuta sannan zai halicci aljanna amma yanzu maganar nan da ake babu wuta babu aljanna suka ce saboda a ce Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna babu kowa a ciki kawai ai ta halitta an halicce su shi tun kafuwar duniya har alkiyama ta tashi ba kowa a ciki to akwai wasa a ciki yace Allah kuma ba a jingina masa wasa saboda ka cikin al'amarin sa ba wasa saboda haka ba zai yi abin da babu hikima a cikin sa ba don haka sai suka kore yiwuwar a ce aljanna tana nan wuta tana nan a yanzu sun yarda amma daga baya ne za a halicce ta bayan zuba to wannan waɗannan ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna musu raddi suna mayar da wannan magana suna wato rushe ta magana ce da ba ta da ta rushe alqur'ani cike yake da bayanin cewa Allah ta'ala ya tanadi aljanna ya tanadi ya tanadi ya tanadi wuta wattaqun nar allati uiddat lil kafirin Allah ce ku ji wuta ku ji tsoron wuta wacce aka tanadar wa kafirai cikin wannan sura a baya can mun karanta inna atanna lil zalimin nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab fasa'at murtafaqa kaga Allah ta'ala ce lalle mu mun tanada wa azzalimai inna atanna lil zalimin nara mun tanadar wa azzalimai wata wuta ahata bihim suradiquha wanda garuwar katangarta take kewaye da su in yasta gaisu kuma sanda za su nemi a taimaka musu yau ga su bi ba'in kalmuhul za a taimaka musu da wani ruwa ne kamar narkakken mai ya shujo da yake toye fuskoki bi isa sharabu wasa a murtafaka tir da wannan abin sha kuma makoma ta yi muni hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun tabbatar da haka daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa da wuta da aljanna duk suna nan akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ittala'tu 'ala al-janna fara'aytu akthara ahliha al-fuqara wattala'tu 'ala an-nar fara'aytu akthara ahliha an-nisa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nalika nalika al-janna naga yawan mutanen da suke cikin ta talakawa ne da kuma leƙa wuta sai daga yawan mutanen da suke cikinta mata ne to inda babu su ne ya leƙa kenan ya leƙa babu saboda kaga cewa ya leƙa ya ga wuta ya ga kuma aljanna wannan alama ce da cikin nuna dama akwai su sana ga hadisin Abu Dharr wanda shi ma Imam Bukhari ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abridu bis salah fa inna shiddatal harri min fihi jahannam ku ku sanyaya sallar ku wato ku yi sallah lokacin da ake garjin rana lokacin da ake tsananin rana kuma ta dan yi sanyi kaɗan dan rage zafi kaɗan saboda tsananin zafin rana yana daga cikin hucin jahannama ko in babu ita menene ya hucin kenan sannan akwai hadisin Abu Huraira da shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat rabbi akala ba'di ba'dan fa adina laha binafasayn nafasin fi ash-shita'i wa nafasin fi as-sayf fa ashaddu ma tajiduna min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta ta koka wajen ubangijinta take cewa sashi na fa yana cinye sashi sashi na yana cin sashi sai Allah ta'ala ya yi mata izini da ta lumfasa sau biyu a shekara ce lumfasawa ɗaya a lokacin sanyi da lumfasawa ɗaya a lokacin zafi ce to fa ashaddu ba ta jibuna min alhar wannan shi ne mafi tsananin abin da kuke ji a lokacin zafi tsananin zafi to hucin jahannama ne hakanan abin da kuke ji na tsananin sanyi shi ma hucin jahannama ne to kaga inda babu ita menene yayi fucin wanda yana nuna maka cewa akwai ta hakanan Abu Huraira ya rawaito hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat ash-shayatin idza dakhala ramadan idan watan ramadan ya shigo futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna وغلقت أبواب جهنم ذاكما الرفي ذا الرفقه في جهنم وسلسلة الشياطين ذاكما تدعو لشيطان وكاغا إذا باب وتر باب الجنة ينزو باب جهنم ينزو تو مي أكا رفي مي أكا بودي ذاك تي أن بودي الرفي كاغا أكوي كينا kuma an ce duk ramadan in ya zo ubangiji yana yin wannan kaga da babu su to babu maganar kuma an bude an rufe haka nan imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mun kasance muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama id sami'a wajbatan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji kara ko id sumi'a wajbatan sai aka ji wani kara kara da ba a saba jinsa ba wato kara ne mai karfi kamar an fasa wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban da suke kewaye da shi shi atadruna ma hada kun san karar menene wanda kuka ji sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa ne mafiya sani kala hadha hajarun rubiya bihi fi an-nari 70 kharifa nabi ya ce wannan wani dutse ne wanda shekara 70 an jefa shi cikin jahannama فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قارها yana ta gangarawa ne tun daga wancan lokacin sai yanzu ya kai ƙarshen ta shi ne faɗuwarsa da kuka ji ƙarar gaba ɗaya kuka ji to kaga da babu ita me annabi sallallahu alaihi zai ce musu dutse ne aka jefa yanzu ne zanzu ne ya kai ƙarshen inda rike a cikin wutar jahannama ruwan yana tabbatar maka da bacin maganar mu'tazila masu ganin cewa wuta da wutar abin nan aljanna da wuta ba a halicce su ba sai dai nan gaba alkiyama za a halicce su wannan magana ta su ba daidai bace Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin in ba ku labarin waɗanda suka fi asarar ayyuka alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune wanda aikin su a nan duniya ya bace musu bat وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أما سنة تتنشوا سنة كوتة أيك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأن سنة وأن سك كافر شوا آيوه بنجس ولقائه دسادوا دشي فحبطت أعمالهم أيك سكروشي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بعضا مطير مسد ميزاني رانقوب القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا waɗannan sakamakon su jahannama saboda kafircin da suka yi wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kuma suka riki ayoyina da manzannina a matsayin wato ababen izgiri Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce wa waɗannan waɗanda suke neman su fure ka suke jayayya da kai da ƙarya suke kawo wasu maganganu daga cikin ahlul kitabi da yahudu da nasara ka faɗa musu hal nunabbi'ukum shin mu baku labarin bil akhsarina a'mala waɗanda suke asarar ayyukansu waɗanda mafiya asarar ayyuka waɗanda suke wahalar da kansu a nan duniya suna ƙoƙarin neman lada da neman riba amma kuma ba za su samu ladan ba ba za su samu riban ba duk abin za suke yi kamar mutumin da zai sayi wata haja wani kaya da zumar zai sayar ya ci riba alhalin abin da ya saya din nan ba shi da kima ko kaɗan ba ma wanda zai taya bai ba wanda zai tallata masa ma ya saya saboda haka shi nan yayi gaho yana jiran ya samu lada alhalin abin da yake yi kare ba zai ci ba Allah ta'ala ya fassara ko su wane ne yace allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wadanda aikin su ya bace ko ya bace ko kace ya bace ko ya bace a nan rayuwar duniya ya zamana aiki ne da suke yi shi ba bisa shari'a ba ba su yi shi bisa hanyar da Allah ta'ala ya yarda da ita ba as-sa'yu abinda ake kira as-sa'yu shine tun yayi aiki da himma da nishadi da karsashi da kokari da kazar-kazar wannan shine sa'yi da aka ce abin nan aka ce as-sa'yu ana nufin ana nufin irin wannan aiki wato aiki ne babu san jiki aiki ne da karfin jiki da himma da nishadi mutun yayi shi to Allah ta'ala yake to aikin da suka yi suka wahala suka bada lokacin su suka kashe kudin su suka bata tunanin su suna tsammanin akwai wani lada da zai biyo baya akan sa to wannan aikin nasu sun yi shi na banza su in anan duniya ya baci Allah ce allazina dalla sa'yuhum ad-dalal al-qur'ani yana zuwa da ma'anoni kamar guda uku kamar yadda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqizi cikin adwa'ul bayan ke gaya mana to ad-dalal yana zuwa da ma'ana guda uku al-qur'ani ko ya zo da ma'ana guda uku al-qur'ani daga cikin ma'anoninsa yana zuwa da ma'anar wato barin hanyar gaskiya a kama hanyar bata barin hanyar shari'a a kama hanyar bata a bar musulunci a kama kafirci ko a bar sunna a kama bid'a ko a bar ikhlasi a kama riya da munafici to duk wanda ana kiran shi ad-dalal ana kiran shi bata shine wanda Allah ta'ala ya amfani da shi a fadar sa ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba waɗanda aka yi wa hushi ba waɗanda aka yi hushi da su ba ba kuma batattu ba batattu waɗanda suka saki hanyar gaskiya suka kama hanyar bata Allah ta'ala yana cewa kul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Allah ce ya ku alal kitabi la taghlu fi dinikum kada ku rika shigi kuna wuce iyaka cikin lamarin addinin ku ghayr al abinda ba gaskiya ba ku rika zakewa kan abinda ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl kada ku bi soye-soyen zukatan wasu mutane da tintini sun bace wa adallu kaseeran sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil sun bace daga kan tafarki madaidaici kaga anan abin da ake nufi da bata shine karkacewa hanyar gaskiya da kama hanyar ƙarya karkacewa hanyar musulunci da kama hanyar kafirci sannan ma'ana ta biyu az-zalal wato kalmar zalal tana zuwa da ma'anar wato bacewa bat a nemi abu a rasa abinda ake zaton akwai shi a duba nan a duba can a gaba a ganshi ba laraba suna cewa dalla ce dallan ba'iru ce raƙuminsa ya ɓace alba'iru dal akwai wani malamin hadisi yana kira shi ma'auyatu dallu to kaka ɗauka ɓatacce ne ya ɓace hanya wato ya ɓace daga kan hanyar gaskiya ko ta musulunci babban malamin hadisi ne amma ana masa laƙabi da adallu saboda da aka tafi da shi hajji ya bace a da kar aka aka gano shi to shi kenan sai ake masa lakabi da cewa muawiya batacce ba ana nufin batacce daga shirya ba ana nufin ya bace kamar ka ce ka zuba wa dabbu a dabbun ka mai amma ya bace ban a ciki kaga kamar ba baka zuba komai ba to shine kamar inda Allah ta'ala yake cewa unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun unzur duba ka ga kaifa kadabu ala anfusi lokacin da suka ce tallahi ma kunna ma kunna mushriki ce mun rantsi da Allah ba mu taba ba mu taba kasancewa mushrikai ba Allah ce unzur kaifa kadabu ala anfusi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duba ka ga yaya suka yi wa kansu ƙarya abinda suke kirkirawa suna ganin za su samu sakamakon shi yau sun neme shi sun rasa sun ga babu abin da duk suke zato sun rike wasu abubuwa suna da alkiyama ta tashi wannan abin zai taimake su yanzu sun nemi abin sun rasa ba abin da zai gaban su sai azabar Allah kaga sai aka yi amfani da kalmar dalal wa dalla anhum ma kanu yaftaru abin da suke kirkira na ƙarya na bid'a yau sun nemi sun rasa kaga ad-dalal anan ya nuna ya nuna ma'anar bacewa haka ne yana zuwa da ma'anar ka kasa gane hakikanin al'amari wato ka kasa gane yadda abin al'amarin yake shi ma ana kiran shi dalal a harshen larabci kamar lokacin da annabi yaqub yake gaya wa ‘ya'yansa ilila ajidu riha yusuf laula an tufaddidu ni fa ina jiyo kanshin annabi yusuf ba don kafin zarge da rashin hankali ba ina jin alamarsa sai qalu tallahi in innaka lafi dalalikal qadim suka ce wallahi kana nan cikin batan ka dai da dan batan nan naka dai kana ciki anan dalal suna nufin ka kasa gane al'amarin wato suna so su gaya masa yusuf din nan abin nan kirkeci da ya ci shi amma kai har yanzu kana magana sa ka kasa gane hakikanin abin da kake gaya maka to ka kalmar ad-dalal anan ba tana nufin ka san gaskiya ka kauce mata ba ba tana nufin ka je kana kana zaton zaka samu abu ka neme shi ka rasa ba wannan ake nufi ba ana nufin ka kasa gane hakikanin al'amari yadda yake kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajadaka dallan fahada anan ana nufin abinda Allah ta'ala ya baka yanzu na ilimin muka da ka sani na shari'a da wahayi da yake ta maka ya sanar da kai abubuwa a da can baka san su ba baka san hakikanin su ba wannan shine abinda ake nufi da dallan fahada to anan ubangiji ta'ala yake cewa alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya aikinsu ya ɓaci a nan duniya a lahira sai ya ɓaci a nan duniya ya ɓaci sun yi kamar ba su yi ba a lahira kuma da aka je sai sai ɓaci saboda mai saboda sun neme shi su ga sakamakon shi su ga ribar da za su girba sai kuma suka gaba mu shi ne Allah ta'ala sai ya kirawo wanda ce wa hum yahsamuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin cewa abin da suke yi abin da suke yi daidai suke yi suna tsammanin cewa aikin da suke yi sun zama karɓaɓɓu a gurin Allah sun zama waɗanda Allah ta'ala yake so saboda haka yanzu an zo a lahira sun nemi alamar wannan aikin ba su gan shi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun aka je lahira ubangiji ta'ala ya jefa wasu wuta ya jefa wasu aljanna ce fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad-dalala wasu bangare ubangiji ta'ala ya shiryar da su ya nuna musu gaskiya sun bi wasu kuma bata ta ya cancanta akan su me suka yi innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah sun riki wasu shaydanu suka mai da su sune majibuntan al'amarin su ba Allah ba wa yahsabuna wa yahsabuna annahum muhtadun amma suna tsammanin cewa akan akan daidai suke suna tsammanin cewa abinda suke yi shiriya ne saboda ka sai da suka zo lahira suka ga cewa haqqa alaihim dalala ashe abinda suke duk bata ne ba gaskiya ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu wa huwa lahu qarin wa huwa lahu qarin sai cewa innahum la yasuddunahum an dhikri wa yahsabuna hakani wa innahum la yasuddunahum an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun ubangiji ta'ala ke cewa wanda duk ya kaucewa abinda Allah ta'ala ya saukar na wa'azi na ayoyinsa to za mu haɗa shi da shaidanu su zama tare da shi sai zahu shaitan fa wala muqari tunda ya ki abinda Allah ta'ala ya ya ce ya rike to zai rike shaidan sai Allah ta'ala ce innahum la yasuddunahum 'anis sabil shaidanu su suke kare suke kakkange su suke hada su bin tafarki na kwarai wa yahsabuna annahum muhtadun amma gani suke kan shari'a suke an nuna musu abin da suke kai daidai ne don haka abin da suke gani suna yi suna ganin shi kyakkyawa wanda ya fi komai tashin hankali tun yana kan bata amma yana ganin cewa abin da yake kai mai kyau ne afaman zuyyina lahu su amalihi fara'u hasana wanda aka kawata masa mummunan aikinsa amma sai rika ganin sa mai kyau sauraka yana ganin abu ne mai kyau zai iya kashe kudinsa akai kai zai iya bada rayuwarsa ma akai batattu nawa ne suke ta kan akan hanyar bata su kashe kansu a kashe su akan abin da yake bata ne zallansa wannan babu shakka bala'i ne muke fatan Allah ta'ala kai ya jarrabe mu da shi wanda Allah ta'ala ya jarraba da wannan to ƙarshen jarraba kenan mutanabbi yana cewa yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan wato idan mutun ya shiga cikin jarraba shikenan sai ga an ya kai an kai shi zuwa ga wani ga wani mataki da zai rika ganin abu mara kyau ya rika ganin shi mai kyau abu ne mummuna zai rika ganin shi mara kyau da shine abinda muke gani a rayuwar a rayuwar mu ta yau ga cewa matashi ya yi wata shiga birnin tsatsa ba kyan gani wai saboda kawai wani ɗan sinima yana yin ta ko wani ɗan bol yana yin ta ka gan shi da rabin kansa a aski rabin kuma da suma ko ya yi wani aski haka kamar kamar ran abawo taka tsakiya da gashi gefe duk gaba ɗaya ba gashi ka gan shi wata sura-sura haka ya fita daga hayyacinsa ya sako wani kaya abin a dakwa-dakwa haka wai haka ake so wai shi ne wayewa shi ne gayu ko ya sako wani bangaren wannan an yanke shi an yake shi ta wai na kwambo ko ya sako wani kwamcecen takalmi da kirinki daga shi ta kuma yana kallon duk wasu gidadawa shi waye eh ya zo kawai ganin ku ke ku kauyawa ne shi yanzu shi ya waye tafiyar sama ya canza da irin yadda ake yana tafiya haka a dingishe sama da can gefe ɗaya yi sama ɗaya yi ƙasa kuma gani yake shi shi ne yanzu ya cinye kai ki dawo bi ne baka gane ba ka cin daɗin rayuwa to wanda shi ne amma man zuyi da lahu su amali fara'u hasan gashi abu mara kyau amma shi ganin sai kyakkyawa wani shine shine shine mihna din shine jarraba yuqda ala almar'i fi hayya fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan malamai sun yi sabani dangane da al-akhsaruna a'mala ce an yi sabani su waye al-akhsaruna a'mala mafiya asarar ayyukansu wasu suka ce su da yahudu da nasara ana nufin yahudu da nasara akwai hadisi da imam bukhari ya fitar daga mis'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu daga mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tambaye mahaifinsa Mus'ab ya tambaye mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas game da wannan aya kul hal hal nabiyukum bil akhsarina a'mala yace ahumul haruriyya sune khawarijawa waɗanda suke yakar musulmi sune al akhsaruna a'mala sai Sa'ad ibn Abi Waqqas yace la ba su ba humul yahudu wan nasara a nan yahudu da nasara ake nufi ammal yahud ya ce amma yahudawa faƙad kazzabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wa amman nasara kafaru bil janna nasara kuma sun kafircewa aljanna wa qalu la ta'ama fiha wa la sharab suka ce ba ci ba sha aljanna wal haruriyya ce su al haruriyya su kuma khawarij allatu ne waɗanda za su shiga cikin allatu da yankudu na ahazan lahi min ba'ad mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusalluna fil ard ulaika humul fasiqun yace su da ayar da za su shiga ciki waɗanda kake tambaya akan su su za su shiga cikin waccan ayar masu warware alkawarin Allah bayan daura shi sannan kuma suke wato datse ko suke kada zumuncin da aka da aka yi umarni a sadar da shi sannan kuma suke barna a doron ƙasa don haka sa'ad ibn abi waqqas yana kiran khawarij da alfasiqun yana kiran su alfasiqun fasikai ne wasu kuma suka ce a'a al-aktharuna a'malan sune khawarij sune khawarij al-khawarij sune mutanen da suka fara bayyana wato bayyanar alamun bayyana su ta kasance tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rabon yayi rabon ganima ya yi rabon fai'i ga sahabbansa sai wani ana ce da shi zulkuwa isra sai ta shi ce ya rasulallah ya ce ya muhammad hadhihi qismatu ba urida biha wajhullah wannan rabon ba a yi dan Allah ba sahabbai suka yi ca akan za su rike shi annabi ce akan ku taba shi wannan ta karkashin sa za a samu wasu mutane za su bayyana tahqiruna salatakum ma'a salati wa siyabakum ma'a siyabihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min al-islam kama yamruqu yamruqu as-sahmu min ar-rabiya ta tsatsansa za a wasu za su fita waɗanda in ko ga sallar su kure da taku in ko ga yadda suke azumi su kure da naku suna karanta qur'ani baya wuce makoshinsu suna fita daga musulunci yadda ka san kibiya ko abin da aka harba ta take fita daga cikin abin da aka harba to ilai kuwa sai gashi a zamanin sayyidina a zamanin sayyidina ali lokacin da aka same fitina tsakanin mutanen sham da mutanen iraq wato mutanen da sayyidina ali yake shugabanta da kuma mutanen da sayyidina muawiya yake shugabanta daga ƙarshe aka yi ta kiraye-kiraye a za a yi sulhu musulmi da musulmi bai kamata a ci gaba da yaƙi ana zubar da jini ba aka samu sun shiga cikin maganar akan a tsaya a yi sulhu lokacin da aka dakata za a yi sulhu sai wasu daga cikin jama'ar sayyidina ali waɗanda yawancinsu daga ƙauyuka suka fito ba sahabbai ba ne ba malamai ba ne ba su da ilimi sun karɓi musulunci amma ba su tsaya sun karanci shi ba ga su a musulmi musulmi ne amma ba san musuluncin ba saboda haka sai suka dage cewa yaya za a ce za a yi sulhu ma'ana a yadda da hukuncin wani ba Allah ba kenan ai kawai a ci gaba da yaki ai ta kashe kashe sai na ali ya yadda a yi sulhu sai na ma'awa ya yadda a yi sulhu a tsagaita wannan fada to shi ne sai suka fito da sai na ali da mu'awiyar duk sun zama kafirai tunda sun yadda a yi hukunci da wani abu ba hukuncin Allah ba sun yarda wasu mutane su zauna su tattauna a samu sulhu an yarda da hukuncin da ba na Allah ba saboda ka sai suka kafirta duk wani wanda yake tare da sayyidina Ali suka kafirta duk wanda yake tare da sayyidina Muawiya to daga lokacin kuma shikenan sai suka koma bayan gari suna kawo harahar suna kashe musulmi suna kwasar dukiya da sunan gari saboda su ne khawarij da sun ci gaba da samuwa a tsawon tarihi har kowane lokaci akan samu bayyana sunan da can za su fito ga su cikin ku suke amma kuma kowa a gurin suna masa kallon kafiri ne za su iya kashe kowa za su iya zubar da jinin kowa ba sallah ba komai kake ba ba la ilaha illa ko ba mai zaka faɗa za su iya kashe za su iya kashe haka kawari suke yi sun kasance ma sukan bar ma wanda ba musulmin ba shi ya tafiyar sa wanda yake musulmin shi kuma su kashe shi don za su jarraba shi mai zai faɗa game da ali da muawiya da da sauran sahabbai da sauran waɗanda suke tare da su in ya ce musulmi ne yan mu sai a ce to shi ma shi ma irin su ne nan take sai su yanka shi haka suka yanka khabbab abin nan abdullahi bin khabbab bin arat dan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da kuyangarsa kuyangarsa da cikin ta ya zo wucewa suka tare shi suka nemi suka jar suka ce me zaka ce game da abin nan sai ya ce ya ji babansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu fitina idan ta faru fakun abdullahi maktula wala takun abdullahi qatil ka zama kai za a kashi ka ka zama kai za ka yi kasa sai suka ce wannan nasu nan take suka yanka shi suka kama matar ita ma suka yanka ta suka fasa cikin suka ɗauko abin da yake cikin suka kashe shi saboda haka sayyidina ali da ya kyale su to amma da ya ga sun fara kashe-kashen mutane ce to ba za ba zai yiwu ba to shine ya shiga yaƙi da su to su ne ake cewa alharuriya alharuriya ana jingina su zuwa ga gurin da suke zaune gurin da suka kama suke nan suka suka suka suka suka yi abin da suka yi kamfin ana kiran shi harura to duk wanda yake dan wannan gurin shi ke sai a ce masa haruri ana nufin mabiyan mabiyan wannan hanya to akwai wanda suka fassara wannan ayar da cewa al-aksarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا جاءوا أن متانا نكي متانا suna yin abin da suke zaton kamar da suna yin abu ne mai kyau alhalin abin da suke banda ne da gobe kiyama za su yi su ga sabanin abin da suke zato insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba da wannan bayani abin da muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da kuka yi na kuskure kuma ubangiji ta'ala ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته